wanda ya sha bamban da karatuttukan da muke yi a masallaci kamar yadda muka faɗa saboda shi can ana tsawaitawa ana dogon bayani to wannan kuma mukan ɗauki matanin littafi ne mu karanta shi a ɗan gurguje a gurguje a ɗan yi shi da yawa sannan bayan mun yi shi da yawa kuma mu ɗan karanta shi a gurguje ba don komai ba saboda saboda ya zamana waɗanda suke ɗauka dama dai suna da ɗan ido a kai ya zamana kuma sun bi abin sannan ya sha bamban da karatun da muke yi a gen karatun zaure na biyu waɗanda mutane suke zuwa da littattafan su na asuba kamar yadda na gaya maka na ce in kana so kai ma sai dai ka zo da shi to zai iya yiwuwa masu bin mu a karatun sai su ɗan yi haƙuri saboda sauri da ake yi ba kamar karatun wa'azi ba ne a wannan littafi na ke sawa a karanta gar yadda mutum ya sauke shi ya gama shikenan Allah yadda zai iya bi tun da karatun yana nan online zai iya bi ya dinga ji da sauransu saboda kuma mu samu mu sa wasu littattafai din insha Allah tabaraka ta'ala Allah ya taimake mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam cikin littafin akhdari wanda cikin littafin akhdari muna da yau za mu tashi akan abin da ya zama na mutum dole zai yi wanka a kan shi wankan janaba in allah ya bamu lokaci za mu yi magana me yake jawo a yi wankan janaba bayan abin da ya jawo ake wankan janaba sannan kuma ya ake yin wankan janaban sannan me farillansa da sunnoninsa da mustahabbansa da abin da ya kamata a sani insha allah tabaraka wata'ala ala a gurguje da yardan allah bismillahir rahmanir rahim faslun fasali yajibu al-ghuslu min salasati ashiya'in ko eh, min salasati ashiya'in wanka wanka ya wajaba akan mutum amma abubuwa uku ne suke jawowa a yi wankan nan wanka yakan zamanto dole ne min salasati ashiya'in daga wasu abubuwa guda uku na farko aljanabatu janaba aljanabatu janaba janaba takan sa mutum dole zai yi wanka ta yadda in ya fitar da maniyi daga jikinsa to za mu ga yaya fitan maniyin yake da yadda kuma me yake jawo fitan maniyin to matukar dai maniyi ya fita ta irin sifan da za a suranta to ya zama na dole mutum zai yi wankan janaba wannan yana karfafa mana da cewan maniyi janaba ne in ya taɓa riganka dole za ka yi me za ka yi wanka za kuma ka wanke wannan rigan ba za ka yi sallah da ita ba saboda me saboda in kun tuna da hadisan da muka kawo duk da hadisan akwai alamun kaman za ku ga kaman cin karo amma ba cin karo ba ne mun yi bayanin su a cikin karatun bulugul maram wanda in kun koma duka za ku gani shine aljanabatu wankan janaba na ɗaya kenan abin da yasa ake yin wankan janaba na ɗaya aljanabatu janaba wal haidu da jinin haida jinin haida shine jinin al'ada da mata suke yi wanda wannan mata da suke yin jinin al'adan suna yin sa ne wata zaka ka samu kamar yadda za mu zo akwai fasalin sa nan gaba musamman zamu yi magana a kansa akwai kwanaki daga mace ta balaga wannan jinin haidan za ta dinga yin sa wata ta dinga yin sa a kwanaki wasu watanni wasu kwana goma sha biyar da sauransu duk dai za a gani ko da yake babu watanni a cikinsa babu watanni a cikinsa sannan wani fas da jinin aihuwa jinin biki in mace ta aihu wannan jinin da take fitarwa shi ma yana sa a yi wankan janaba wannan abubuwan duka suna hana sallah suna hana dukkan abin da ya kamata to waɗannan abubuwa uku za ku ga da maza da mata sun yi tarayya a guda ɗaya namiji janaba yake amma namiji baya haiza baya jinin nifasi amma mace tana janaba tana haiza tana nifasi za ka samu akwai macen da in ta balaga daga ta inda za ta iya janaba dama to tana haiza amma ba lallai ba ne macen da take janaba hmm? macen da take janaba kuma take haiza ya zama da tana nifasi nifasi kawai sai macen da ta aihu to wannan shine abubuwa uku da suke jawowa a yi wanka aljanabatu wal haidhu wan nifas to shi fal kismani janaba ya rabu gida biyu janaba ya rabu gida biyu na farko daga cikin gida biyun da ya rabu khurujul maniyi bilazzatin mu'tadatin fitan maniyi maniyi ya fita wa mutum amma bilazzatin mu'tadatin ta hanyar jin daɗi da aka saba ma'ana namiji ya tara da mace ko mace ta tara da namiji har ya zamana an fitar da maniyi maniyin nan fi naumin a cikin bacci ne mafarki namiji ya yi yana tarawa da mace ko mafarki mace ta yi tana tarawa da namiji shine fi naumin din kenan au ya kazatin ko a faɗake ya zama zamana cewan a'a an yi shi ne a faɗake bijima'in amma ta hanyar yin jima'i namiji ya tara da mace ta hanyar yin jima'i ko mace ta tara da namiji ta hanyar yin jima'i aka fitar da wannan maniyin to kaga janaba maniyi ya fita don haka ya zamo dole sai an samu wankan janaba au gairihi ko wani abu da ba jima'i ba misali kamar me abin da suke cewa wato mutum ya yi ta wasa da gabansa ko al'auransa har sai ya fitar da maniyi kaga wannan gairul jima'i ne to shi ma in ya fitar da wannan maniyin sai ya yi wanka wasani na biyu tun da ya ce dama din fal janabatu ismani janaba kashi biyu ne na farko fitan maniyi to janaba na biyu shine maghibul hashafati fil farji maghibul hashafati fil boyan hashafan baligi a cikin kafa wannan yana ɗaya daga cikin abin da da ah, <laughs> za mu ce aka dan wahala a kansa dai haka dan daidai gwargwado ah, ta yadda za ku ga an ce magibu lashe fati filfarji lokacin muna yara sai mu rasa me ne magibu lashe fati filfarji din nan me ake nufi me ake nufi to ashe akwai karatun da dole sai ka girma da kanka ma zaka zo ka gane zaka gano magibu lashe fati farji to amma dai ala halin ah, abin da ake nufi da magibu lashe fati farji al'auran mutum a zakarin namiji to kan kaciyan azzakarin namiji kan kaciyan shi ne ake kiransa da alhashafa wato kan kaciyan to iya kan kaciyan ba wai sai duka azzakarin namiji ya shige cikin al'auran mace ba iya kan kaciyan kawai in ya shiga cikin al'auran mace to hashafa ya buya cikin al'aura to shi shikenan wanka ya faru dole sai an yi wankan janaba magibul hashafati fil farji to wannan magibul hashafati fil farji din ba ana nufin kawai dole namiji al'auransa in ya taba al'auran mace ba a'a hatta al'auran dabba hatta al'auran dabba Allah ya kiyaye uzubillah akwai masu irin lalata da zinace zinace da dabbobi to ko al'auran dabba ne matukar hashafan namiji ya shige cikin al'auran dabba ya shige cikin al'auran dabba to shikenan kawai wanka ya kama shi sai yayi wanka wannan kenan sannan bayan al'auran dabba ba ana nufin sai gurin da aka shari'a ta shar'anta cewa namiji ya sadu da mace ba misali ta gabanta a'a zai iya ko ta duburanta inda an samu shigewan hashafa nan ma wanka ya auku dole sai an yi wanka to waɗannan abu biyu shi yasa yake ce masa kai tu ismani janaba gida biyu ne a ahaduhuma na ɗaya daga cikin su khurujul mani fitan mani bilazzatin mu'tadatin da jin daɗi da aka saba fi nomin a cikin bacci ka yi mafarki au ya qazatin bi jima'i ko kuma a faɗaki amma ta hanyar jima'i au gairihi ko waninsa wani abin da ba jima'i ba mutum ya ta wasa da al'auransa har sai ya fitar da maniyi wasani na biyu maghibul hashafati fil farji kan al'auran kaciyan namiji ya buya cikin farjin mace wa marra'a fi manamihi wanda ya hango cikin baccinsa duk wanda ya gani a cikin baccinsa me zai gani ka annahu kaman yujami'u yana tarawa da mace ka yi bacci a cikin baccinka sai ka yi mafarki kaman ga kanan kana tarawa da mace amma walam ya khuruj minhu maniyun amma maniyi bai fito ba lokacin da yake tarawa da mace maniyi bai fito ba nakan dan bi wannan sharhin ne nakan kuma duba nan walam ya kharuj minhu maniyun amma maniyi bai fito ba kayi mafarki kana tarawa da mace mafarki ne amma walam ya kharuj minhu maniyun amma maniyi bai fito ba falashi alaihi babu komai a kansa in ya tashi kawai shikenan ba sai yayi wanka ba eh ba sai yayi wanka ba to kaga nan mala yana bambance maka can in dai da gaske ne aka samu wa shafatil baligi fil farji mutum ya sa kan al'auransa cikin al'auran mace in ba a mafarki ba ne ko ya yi maniyi ko bai yi maniyi ba sai ya yi me sai ya yi wanka amma a cikin bacci ya yi mafarki yana tarawa da mace amma kuma bayan ya gama tarawan ya farka bai fitar da maniyi ba me hukuncinsa falashe ya alaihi ba sai ya yi wankan janaba ba amma wa man waje da fi saubihi maniyan ya bisan wanda ya samu busasshen maniyi maniyan ya bisan busasshen maniyi fi saubihi a jikin tufafinsa la yadri mata aswabahu bai san yaushe wannan maniyin ya same shi ba ko shi ya samu wannan waliyin maniyin me hukuncinsa kawai ka ga busasshen maniyi a jikinka amma baka sanya aka yi ka samu wannan busasshen maniyin ba irta sala to ya je yi wanka ka je ka yi wanka aka ran kallahu <laughs> ka je ka yi wanka saboda zai iya yiwuwa ka yi mafarkin kamance ko ka dan fara a mafarkin abin ya fita maka amma baka sani ba to igi ta sala yi wanka sannan wa adama sallamin akhiri naumatin namaha ya mai wato ya dawo ya maimaita abin da ya sallata a ƙarshen baccin da ya yi fihi a cikin wannan sitirar da ya gama niyin a jikinsa misali ka kwanta bacci ka yi sallan azahar sai ka kwanta bacci da ka kwanta bacci bayan sallan azahar sai baka tashi ba sai la'asar bayan sallar la'asar sai ka tashi sai ka yi sallah bayan ka yi sallar la'asar kawai ka tashi sai ka ga maniyi a jikin tufafinka kuma ya bushe to na farko ana son yaushe ne baccinka na ƙarshe baccinka na ƙarshe shine bayan sallan azahar ka kwanta baccin ƙarshe haka ne daga sallan azahar ɗin nan da ka kwanta bacci sannan ka tashi kai sallar la'asar to sai ka maida duk sallan da ya biyo bayan baccin da yi din nan to sai ka maimaita su don haka sallan azhar ita ce ta biyo bayan baccin ka na karshe ai sallan la'asar afuwan ita ce ta biyo bayan sallan la'asar sallan la'asar ita ce ta biyo bayan baccin ka na karshe to sai ka maimaita sallan la'asar misali bayan sallan la'asar ne ka kwanta baka tashi ba sai magariba kai baka tashi ba sai bayan isha'i amma da kai sallan isha'i ka fito ko ka je kana cikin wani harkokin ka karfe taran dare ka dawo gida ka cokam kawai sai ka ga sai ka ga sai ka gami sai ka ga busasshen mani a jikinka na farko to zaka sai ka tuna yaushe ne bacci na na karshe bacci na na karshe ai bayan sallan la'asar ne to sai ka dawo sai ka maimaita magariba sai ka maimaita isha'i bayan kayi wanka shine wa a'ada ma sallamin akhiri naumatin na mahafihi yawwa ya maimaita sallan da ya maimaita abinda ya yayi sallah min akhirin naumatin karshen baccin shi nama da ya yi wannan baccin fihi a cikin wannan tufafin da ya gama niyin nan a jikinsa to wannan shi ne to sai ya ce maka to wannan mun gane abin da yake jawowa mani mun gane janaba da take jawowa a tara gida biyu khurujul mani bi lazzatin mu'tadatin fitan mani ta hanyar jin daɗi da aka saba ko kuma mu gibu hashafatil baligi fil farji boyan hashafan baligi a cikin kafa waɗannan su ne jana wato abin da ya jawo ake samun abin nan jana ba sannan dole za a yi wanka to sai ya ce to wankan fara'idul gusili wankan yana da farillai in ka zo lokacin da za ka yi wanka ba haka kawai ake yin sa ba ana yin wankan na lamsin sallallahu na wasallam rasulullah tare da farillansa na farko anniyatu inda shuru'i eh, anniyatu zaka yi niyya inda shuru'i lokacin da zaka fara wankan to anan malamai sun tattauna abinda suka ce idan ka zo lokacin da mutum ya san ya fitar da mani lokacin da ka zo zaka yi wankan janaba kafin ka yi niyyan ana son mutum ya wanke al'auransa wajen ƙazantan ya wanke shi ya fitar da maniyin in ya wanke to sai ya zo ya kudirce lokacin kuma zai fara wanke al'aura wankewa irin na wato wanka da ake so a yi sai ya yi niyya a wannan gurin me yasa aka fara ba da shawaran kafin yi niyya ya fara wanke al'aura dalili ne guda ɗaya saboda zai iya yiwuwa buɗaɗɗiyar ƙwarya ce lokacin da ka zo za ka lokacin da ka zo ka za ka wanke al'auran kila zai iya yiwuwa kana taba al'auran da mani a jikin mutum sannan kuma kana sa ta a cikin ƙwaryen da kake wankewa sai yasa malamai suka ba da wannan shawara to daga cikin farillan wanka an niyyatu inda shuru'i niyya lokacin farawa sannan wal fawru da jeran farillan jerantawa farillan wasu sukan ce wal fawru da gaggawa akan fassara to amma abin da ake nufi da gaggawan shine tsakanin farilla na ɗaya da farilla na biyu kar ka bar gap ka jera su ya zamana cikin gaggawa ka haɗe su domin in ka bari wannan farilla na ɗaya ɗin farilla na biyu ta zo ta tarar da ita cikin jingiri to wankan ka ya ɓaci walfauru shi farilla ne dole ka jeranta su ba tare da an samu dogon zango a tsakanin su ba shine ma'anan walfauru sannan waddalku da cuccuɗawa waddalku zuba ruwa zai iya ruwa abu biyu ne wajen waddalku ka zuba ruwa kana zuba ruwan ruwan na bin jiki kana cuccuɗawa ko kuma ka zuba ruwan bayan ka zuba ruwan sannan ka sa hannunka kana shi shine ma'anan waddalku sannan wal umum da gamewa wal umum da gamewa na nuhu sunnonin su to kun ga wannan sune farillai a ah, niyyatu inda shuru'i wal fawru dalku wal umumu guda hudu ne sun farallan wanka sannan hu sun nonin yin wankan janaba gasulul yadaini ila ku'aini ha gasulu al yadaini ila ku'aini wanke hannaye ilal ku'aini zuwa nan zuwa kamar yadda kake yi na alula gasulul yadaini ilal ku'aini wanke hannaye zuwa wuyan hannu kalwudu'i kamar yadda kake yi lokacin alula wal madmadati da kuskuren baki wal istin shaƙu da shaƙar ruwa a hanci wal istin tharu da facewa wa gasul simakhil udhnaini da wanke fatun kunnuwan kannan wa su ne wato ko wa gasul simakhil udhnaini wato da wanke fatun kunnuwa wannan cikin kunnan nan wahiya as-suqbatu dakhilatu fi ra's ita ce ramin nan da yake cikin kai wannan shine simakhil udhnaini din can ciki a dan sa ruwa a sa yatsa haka a murza a murza shi ake kira da simakul uzunaini hiya suqbatu dakhilatu fi rasi ita ce ramin nan da ta yi kwararo ta shiga cikin kai wa amma safhatul uzi wa amma safhatul uzni amma fatun kunnuwan fayajibu su wajibi ne ghasulu zahiri ha wa badini ha wato wanke zahirinta zahirinta bayanan kenan sannan wa badini ha da cikin su nan cikin wannan ɗan ramuka ramuka simakul uzunaini can ciki haka sannan nan da baya su kuma abin da ya shafi ya fito fili na kunnan to shi kuma wajibi ne a wanke shi abin da ya sa can ciki ba a ce wajibi a wanke shi ba karka je ka tittilawa <laughs> kunnanka ka tittilawa kunnanka ruwa Shi ne abin da ba a so kar mutum ya je tittilawa kunnansa ruwa Shi ne abin da ba a so to a nan da ya zo wajen wasu na nuhu sunnonin wanka ya ce gasulul ya daina ilal aini wanke hannaye zuwa wuyan hannu da kuskuren baki wal istin shaƙu da shaƙar ruwa wal istin saru da facewa da wa gasul simakul ne duka waɗannan a alola guda nawa nawa ake yin su so nawa kake wanke hannu so nawa kake kuskuren baki so nawa kake shaƙa a so uku mana so uku ko ba ka ba so uku to su a wanka ba so uku ake yi ba so ɗaɗɗaya ake yi a wankan janaba so ɗaɗɗaya ake yi wa fada'iluhu wa fada'iluhu san an ce fada'iluhu an an ce alfadlu kaman saura abinda wato akan so mutum ya yi an gane wanda amma kuma ko abin nan dai da sauransu ko da bai yi ba ba komai amma dai wa fada'ilu albidayatu ka fara gasilin najasati ka wanke najasan mutum ya wanke na jasad da take jikinsa din saboda zai iya yiwuwa ta tattaba wani guri abin da ake so na farko kamar yadda na faɗa ɗazu kenan kun ga ya kawo yana cikin fada'il ne ka fara wanke shi sun zakari sannan mutum ya wanke azzakarinsa fayanwi inda hutu a wajen wanke azzakari wajen wanke al'auran ne nan ne zai yi niyya summa a ada wudu'i sannan ya wanke gabban alula marata marratan so daya yau wato kuma kun ga shi ma ya kawo ko marratan marratan so daya summa a ala jasadihi sannan sai ya fara daga saman jikinsa eh ya fara daga saman jikinsa ma'ana kamar daga nan ka fada haka za ka fara ka fada shi ne sama saboda shi shi kai a wajen wankan janaba yana da hukunci na daban a wajen wanke shi saɓanin yadda ake wanke sauran jiki sannan ya fara wanke alaji sadihi amma in ya fara da alaji sadihi din nan in dai fara daga kansa silisu taslisu gasilin ra'asi ya fara da wanke kai so uku lokacin da mutum zai yi wankan janaba zai ɗibi ruwa ya wanke kansa ɗaya yana ɗiba yana kamfata har so uku ya wanke kai yana yi yana cuccuɗawa yana yi yana cuccuɗawa amma yana da gemu yana cuccuɗawa yana tsefewa ga silin ra'asi to sannan in yayi daga kan kafadansa kuma bayan ya wanke kai so uku lokacin da zai zo ya fara wanke sauran jikinsa kuma wa taqdimi jasadihi jasadihil aimani ya fara gabatar da wanke kwibinsa na dama ya fara gabatar da wanke kwibinsa na dama ma'ana misali bayan ka wanke kanka so uku lokacin da za ka yi wankan janaba abu na farko bayan ka yi wannan niyan da sauransu ka wanke al'aura ka wanke guraben alolan na yadda aka ce ka yi so daya sai ka fara wanki gefen dama abin da ya sa kyamarar gaba ne za a ga ina nuna hagu to amma dama na nake nunawa to amma don mutane su gane in na yi haka din watakila za za su gane ka fara wanke gefen ka na dama in ka wanke ka na dama sannan kuma sai ka zo ka wanke gefenka na hagu Gefenka na dama din nan zaka fara tun daga kan kafadanka har zuwa kafanka yatsun yan kafanka kaga ka wanke shi kenan sannan sai ka dawo ka wanke gefen hagu sannan ana son wa taqlilul ma'i da karanta ruwa in alal a aba'i wa gabban da zaka wanke wa man nasiya lum'atan wanda ya mance da wata lum'a wata gaba bai wanke ta ba a lokacin wanka au uduwan yaman yayi wata lum'a misali lum'a kaman a ce ya manta bai wanke hammatarsa ba misali misali ko a ce ya manta bai wanke wuyansa ba misali misali au uduwan ko ya mance da wani gaba kaman wanke hannu lokacin ka gano ana shigar da shuja lola ko wanke kafa min gusulihi daga wankansa to ba dara ila ya yayi sauri ya je ya wanke shi hina ta hu lokacin da ya tuna shi ka sauri ka je ka wanke walau ba da shaharin ko da bayan tsawon wata ɗaya ne walau ba da sharin ko da bayan tsawon wata ɗaya ne wa a adama salla qablahu ya rama abin da duk ya sallata gabaninsa ma'ana na yi wankan janaba yau da safe da na yi wankan janaba ka bar mana kai kuwa na yi wankan janaba yau da safe da na yi wankan janaba yau da safe sai na manci ban tashi tunawa ban wanke ban wanke wuyana ba sai bayan sallan isha'i da na tuna bayan sallan isha'i me zan yi to na farko wuyan nan da ban wanke ba in yi sauri ina tunawa in yi sauri in yi niyya in wanke wannan wuyan ina wankewa sai in tuna to tun daga kan sallan azahar zuwa sallan isha'i duka sai na maimaita su kan fatanunsu kaf sai na maimaita su tun daga kan sallan mi sallan azahar afuwan har zuwa sallan isha'i duka sai na maimaita su wannan kenan ka kaddara ma da na tashi ban wanke wuyana ba lokacin da zan yi wankan jana ba sai bayan sati ɗaya sai na tuna to bayan sati ɗayan nan da na tuna bayan sati ɗaya nan da na tuna in yi sauri a lokacin ina tunawa mu ba basharatan in je in wanke wuyan ina wankewa kuma in biya sallan sati ɗaya in jero su in ba zan iya ba sai in dinga bibiyan ta sallah misali in zan yi azhar in yi biyu in zan yi la'asar in yi biyu har ya cika sati ɗaya haka in wata ne duka sai ka biya wannan shine sharaɗin abin da malamai suka faɗa walau ba da sharin koda bayan wata ɗaya ne wa adama sallah ya mai da abin da ya sallata hu kafin wannan wato lokacin wa in aktharahu amma in fa ka tuna bayan katina kuma sai ya zama na ka zo ka yi jinkiri ka jinkirta ba da zikirhi bayan ya tuna ka sannan kuma sai ka zo ka yi jinkiri katina sai ka jinkirta misali ka manta baka wanke hannu ba ko baka wanke kafa ba ko baka wanke wuya ba ko hammata ka tuna ga sha wankan janaban ka sai ka jinkirta to shi kenan baɗala gasuluhu ko gusulu wankan janaban sa ya baci kun san me yasa wankan janaban ya ɓaci abin da yasa ya ɓaci ai a can mun ce akwai alfauru daga cikin fara'idul gusuli alfauru shine jeran tasu ba tare da an samu dogon lokaci ba to kaga nan kuma katina amma sai ka ika jeranta to shikenan wanka ya ɓaci sai ka ƙara yin wankan janaba amma fa in ka nafiya a da'il wudu'i idan ya kasance gurin da baka wanke ba yana jikin wata gaba ne da ake wanke ta lokacin alola wasa dafahu rasulul wudu'i ya zamana kuma wanke wadda zaka yi na alola lokacin da ka wankan janaba ka wanke a lokacin wankan janaba alolan da za ka yi din baka wanke gurin ba amma da ka zo yin alola ruwan wanke alola ya bi ta kan wannan gurin a a to ya isar maka ya isar wa mutum fasalon fasali la hillu bi halatta lil junubi wa mai janaba ba dukulul masjid ya shiga masallaci layi yajibu haramun ne mai janaba ya shiga masallaci baya yi wala qira'atul qur'ani bai halatta wa mai janaba ba ya yi karatun alƙur'ani ka kama tilawa riri a illal ayata wa nahawaha sai dai ka karanta aya ɗaya wa hawaha ko makamancin aya ɗaya misali kamar kulhuwa ko falaki ko nasi ko ayatul kursi ko laqad ja'akum litta'awuzi saboda neman tsari misali mutum zaka kwanta ko wani abu makamancin haka wala ya juzu bai halatta ba liman la ya ƙudiru alal ma'i wa mutumin da bai iya taɓa ruwa ai ya ati ya zauje tahu ya zakke wa matansa hatta iddal alata har sai in ya tanadi ala mutum ne ka san wato ka iya taɓa ruwan sanyi to kuma kai in ba za ka iya taɓa ruwan sanyin nan ba dole sai ka yi wankan janaba kawai sai mutum ya je ya faɗa wa matansa to ba zai yiwu ba wala ya juzu bai kamata ba ba za ka yi haka ba diyan da kake kallon ta sai dai ka ita ma diyan da take kallon ka sai dai ta hakura wasu malamai ma sun tattauna in ka zo ta san baka tanadi wani ala da za ku yi wankan janaba ba tare to ta ce malamai suka ce ta hana ka kanta eh ta hana ka kanta har sai lokacin da kuka tanadi wannan ala na wanda zai sama muku ruwan zafi da za ku yi wanka bayan kun gama sunnar da za ku yi insha Allah hatta yu'idda al'alata sai ya tanadi ala illa an yi hatalima sai dai in yayi mafarki falashe ya alayhi to babu komai a kansa ma'ana in kayi mafarki da kai mafarki to wannan kan mafarki yadda ya zo maka babu komai a kanka babu komai a kanka mafarki ne kai falashe ya alaihi babu komai don haka ko da baka tanadi ala ba mafarki dama ba zai tambaye ka ba abinda zai zo maka mafarki ba zai tambaye ka kana da ala ko baka da shi ba to amma a nan abinda malamai suka fassara gurin illa an yi hatalima sai dai in ya yi mafarki da ya yi mafarki to nan kan falahu an yi ati ya zauje tahu zai iya zuwa wa matansa saboda abin da yake tsoron already ya faru ma'ana za ka iya zuwa wa matanka bayan ka yi mafarki mutum ya yi mafarki ya fitar da maniyi kaga already najasa ta riga ta same shi ta riga ta same shi to tunda ta riga ta same shi zai iya zakkewa matansa kuma again idan ya zakkewa matansa to kaga dan na tanadi ala ba fala a alaihi babu komai a kansa me sa babu komai a kansa saboda already dama ai yayi mafarki abinda ake tsoron faruwansa kuma ya faru to daga nan lokacin sallah ya yi kuma ko da ba za su iya taɓa ruwa ba ba za su yi wani abu ba me za su yi sai su yi taimama ba kwanta a ci gaba da bacci ba to Allah ya taimake mu Allah ya dace da mu albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tashi fasul fitayammumi yaya ake yin taimama in an zo sallah da sauransu insha Allah mm, za mu yi ya ake yin taimama da sauransu da yardan Allah Allah ya taimake mu